yanzu haka da al'ummar jihar taraba na ma cikin yanayi na alhini da jimami biyo bayan tabbatar da mutuwar wasu alhazan jiha cikin turmutsin da ya faru a mina yayin jifan shaidan a kasar makka lamarin ma da ya ja asarar rayuka cikin waɗanda suka rasu a turmutsin har da amirul hajj na jihar taraba mai martaba fantizin da ke cikin jerin manyan sarakunan jihar masu daraja ta ɗaya wato alhaji abbas sambo yayin da kawo yanzu ma ba a ga wasu mahajatan jihar taraban ba cikin ma da sarkin garba ce da wannan lamari da ya jefa al'umman jihar ne cikin jimami da alhini kamar yadda shek dr ibrahim jalo da ke cikin manyan limamai kuma shugabannin addini a jihar ke cewa babu abin da za mu ce a nan face abin da yake suna ta koya mana farko dai dukkan rai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka dama ran mallakansa ne kuma duk wanda za a haifa to wannan kyautarsa ce saboda haka dukanmu dama na Allah ne daga Allah muke kuma ga Allah ɗin za mu koma saboda haka muna addu'a Allah maɗaukakin mai martaba sarkin zin gafarta masa ya masa rahama tare da dukkan wani wadda ya rasa ransa a cikin wannan hatsari a jama'ar mu alhazan mu na nan taraba da ma sauran alhazai da suke daga jihohi daban-daban na najeriya wanda babu shakka daga cikin wanda sunayensu suke ta yawan zazzagayawa akwai babban malami shehun malami jami'ar maiduguri professor almiskin wata mashuriyar abin nan jarida shi ma a sakon ta'aziyarsa zaman mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar utc ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr aron atimas ya ce jihar taraba fa ta yi babban rashi tsarin gwamnatin utc da ta shuɗe gaskiya muna ba jama'an taraba hakuri da abin da ya faru muna roƙon ubangiji allah ya tazantar da kowa ya ba su hakuri cikin zuciyarsu eh, wallahi gaskiya wannan labarin ta same mu da tarin tarin bakin ciki don saboda gaskiya wannan ba karamin asara ne ga wannan jiha da wannan abin da ya faru ba ibada ya kai su kuma sun yi addu'a don saboda wannan jiha ta zanna cikin lafiya kuma muna roƙon ubangiji Allah ya sa mu yi nadama akan wa'in abubuwan nan mu san cewa eh, zaman lafiyar nan ya fi komai idan aka zanna lafiya da yake ba wanda ya san lokacinsa yanzu haka masarautar zin na cikin yanayi ne na ɗimauta da kuma alhini inda kuwa gani na cikin tagumi kamar yadda wasu jama'a cikin garin zin suka bayyana eh, gaskiya muna cikin wani jimami saboda mun yi rashin babban mutum sarki mai daraja irin wannan har ga Allah mu kan wannan mutuwa ya shiga jikinmu ba ma shi kadai ba duk da jama'a musulmai da suka rasu ina musu fatan ubangiji Allah ya gafarta musu ubangiji Allah ya sa su huta to malam ya naga kai zugun jimamin ma kake jimamin eh, da nake yi gaskiya sarki dai na Zimbabwe ne kuma mai mahimmanci kuma gaskiya eh, haka dai Allah ya nufa ya yada da rasuwansa gaskiya kuma mutane sun yi rashin babban mutum wanda kuma kai taimakawa yara da manya da maza da talakoki suna jin daɗinsa Allah kuma ya sa kwanansa ya ƙare Allah ya sa shi ya fi alkhairi allah kuma ya bashi gida nagari yanzu ma dai ana sa ran cewa da safiyar wannan lahadi ne wata tawaga ta musamman ta gwamnatin jiha za ta ziyarci masarautar nazin domin jajantawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya